استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال الإمام المؤلف رحمه الله فصل قال صاحب المنازل الحياء من أول مدارج أهل الخصوص يتولد من تعظيم a har yanzu a cikin abin da ya shafi kunya mala yace ita kunya tana ɗaya daga cikin matakai na farko na kebantattun bayin Allah wanda abin da ke haifar da ita shine girmamawa wanda yake tafiya tare da kauna girmamawa da kauna shi yake haifar da kunya ana wanda kake girmama shi kuma kake kaunarsa kana jin kunyarsa shine yace inna ma ju'ila alhaya'u min awwali madariji inna ma ja'ala alhaya'a min awwali madariji ahli alkhusus abin da yasa kuwa aka ce shine kusan ɗaya daga cikin farkon matakai na bantattun bayi saboda abin da ya kunsa lima fihi min mulahadati hudurin man yastahi min domin la'akari da lura na wanda ake jin kunyarsa mana idan mutum zai aikata wani abu yana jin kunyar wanda zai aikata din yana ganin ma'ana girmansa wa awwal suluki ahli al-khusus an yaraw al haqq subhanahu wa ta'ala hadiran ma'ahum wa alayhi bina'u sulukihim kuma keɓantattun bayan Allah na farko suna wato masu la'akari da cewa Allah yana ganin su ko Allah yana tare da su a cikin kowane hali suke don haka akan haka ne suke ginin ma'ana tafiyar su shine kaman eh, an ta'budallaha ka'annaka tara da abin da za su aikata suna ganin tamkar Allah yana ganin su ko Allah yana tare da su ko wannan yakan haifar musu da kunya in ya zama abin da za su aikata din laifi ne to sai su ji kunyar Allah sai su bar shi saboda ganin girmansa da kuma ƙaunarsa ya ce ma'ana annal haya a halatun hasilatun min imtizaji ta'azimi bil mawadda cewa ita kunya wani hali ne da yake samuwa idan aka samu girmamawa da ƙauna da haka da zaran waɗannan abubuwan guda biyu sun samu to sai a samu kunya ta ta haifu daga cikinsu ɗaya daga cikin malaman yana cewa shine al-junaid yace inna tawalludahu min mushahadati ni'am wa ru'yati taksi shi kuma yace a'a shi yana ganin abin da yake haifar da kunya shine mutum ya dinga ganin girman ni'imar da Allah ya masa sannan kuma shi yana ganin bai cika godiya ga wannan ni'imar ba to wannan sai ya haifar mishi da jin kunyar Allah madaukakin sarki wasu kuma suka ce a'a tawalluduhu min shu'ulil qalbi bima yustahya minhu cewa abin da yake haifar da ita shine wato zuciya ta dinga wato asalin jin kunyar ko jin wato wanda ake jin kunyarsa da haka wannan shi sai ya haifar masa da wani hali da ake kiran shi kunya yace amma duka maganganun kusan ma'anarsu ɗaya ne dan da abin da yake nunawa akwai dai girmamawa a ciki akwai kuma kauna a ciki wanda yake haifarwa ya ce to ita kunya tana da dalilai masu yawa wanda ya ambata a baya ya ce kowa ya yi nuni ga wani ɓangare sai ya ce to tana da matakai guda uku mataki na farko shine haya'un ya tawalladu min ilmin abdi bi nazarin haƙi idai farko shine wato mataki na farko akwai kunyar da abin da yake kawo ta shine idan shi bawa ya samu sanin cewa Allah na ganinsa mana yana da wannan ilimin ya san cewa duk abin da zai aikata Allah na ganin sa to wannan yana haifar mishi da kunyar Allah madaukakin sarki dan haka wannan fayajzibuhu ila tahammuli hadhihi almujahada wannan sai kai shi ga dagewa wajen kiyayewa wa ya'miluhu ala istikbahi jinaya kuma wannan zai sanya shi ya zamanto yana ganin munin abin da zai aikata wa yuskituhu an shakwa kuma koda ya shiga cikin wani yanayi wanda yake mara daɗi din ba zai dinga korafi ba da yawan koke saboda yana jin kunyar Allah madaukakin sarki da haka abin nufi a nan da ya ce shi bawa duk sanda ya sani cewa Allah maɗaukakin sarki na kallonsa to wannan sanin shi da yake haifar masa da kunyar Allah dan duk wanda ya fi sanin Allah ya fi jin kunyar Allah a wanda bai san Allah ba mana za ka samu shi baya jin kunyar Allah maɗaukakin sarki shi ne Allah ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama masu tsoron Allah su ne bayan Allah waɗanda suka san Allah a gan wani ya aikata ma wani abu sai kai ta mamaki saboda me saboda rashin sanin shi da Allah wani kuma ko me za ka bashi a duniyar nan ba zai iya aikata wannan abu ko ma kwatankwacinsa saboda me saboda yana da sanin cewa Allah yana sa. don haka wannan zai kai shi zuwa ga ila ihtimali a aba'i ta'a zai kai shi ga ma'ana dagewa wato biyayya ga Allah da nauyinsa ya ce misalin shi kaman bawa ne idan yana wato wani aiki a gaban ubangidansa aga zai ji kunyar a ce bai aikin nan da kyau ba zai duk kokarin iyawansa ya ga cewa ya cika aikin nan ya ce fa innahu yakunu na shaitan zai zama yana da kwazo a ciki muhtamilan li a'ba'ihi duk wata wahala ta aikin zai iya jurewa yace wala ma musamman ma ma al ihsani min sayyidihi ilayhi idan me ya zama ubangidan nasa mai kyautata masa kaga ba zai so ya saba masa ba wa mahabbatihi li sayyidihi shi kuma yana kaunar ubangidan nasa yace bi khilafi ma idza kana ga'iban an sayyidihi sabanin inda a ce idan baya ubangidan nasa bayinan don haka sai ya ce to shi Allah ba haka bane domin Allah ba daidai yake da bayansa bai ce wa rabbu ta'ala la yagibu nazaruhu an abdihi shi Allah ganinsa bai daukewa daga bayinsa ba kaman ubangida ba da wata rana baya nan ai ko bai san halin da yake ciki ba to Allah ko da yaushe ya san halin da ba yake ciki kuma yana ganinsa da haka wanda ya san wannan ilimin ya san cewa a kowane hali ko a dare ko a rana ko a fili ko a boye ko a garinsa ko a bakon waje ya san cewa Allah na ganinsa ya san duk inda ya shiga Allah bai rabuwa da shi to kaga wannan zai gadar masa da mene zai gadar masa da jin kunyar Allah ko da zai wani abu zai ce yana jin kunyar Allah na ganinsa ba zai aikata wannan abun ba yace fa innal qalba domin ita zuciya a ce, walakin ya gibu nazarul kalbi wal kifatihi ila nazarihi subhanahu ila al abidi amma zuciya tana iya fakuwa ma'ana da mancewa da cewa Allah yana ganin bayinsa amma shi Allah bai daina ganin kallon bayinsa shine kaman faɗin Allah madaukakin sarki da yake cewa kullu yawmin huwa fi sha. kullu yawmin huwa fi sha. shi Allah ko da yaushe yana tare da bayinsa, yana ganin su ya san halin da yake suke ciki ya azurta wannan ya kwace wannan ya raya wannan ya kashe wannan ya ɗaukaka wannan ya kaskantar da wannan kuwa kulla yawmin huwa fi sha'an haka nan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai zukatan bayi gaba ɗayan su suna tsakanin yatsun Allah guda biyu yana juya su yanda yake so haka ko da yaushe yana kallo ah, ibnu abbas yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa wato Allah madaukakin sarki a koda yaushe yana kallon lauhul mahfuz mana wannan allo da Allah ya rubutu a cikinsa, ko ya yi umarnin alƙalami da ya rubutu da shi ba iyaka kuma duk kallon da Allah zai a cikinsa sai wani al'amari ya au ko dai a raya wani ko a kashe wani ko a ɗaukaka wani ko a kaskantar da wani in gane ko to duk haka shine ma'ana kulla yaumin huwa fi sha'an kullu yawmin huwa fi sha'an ai huwa yanzuru ila ibadihi kullun Allah yana kallon bayinsa ya san me suke ciki ala to malam yace fa innal qalba idza gaba nazaruhu to ita zuciya idan kallanta ya zama ya kau daga kallon Allah wa qalla iltifatuhu ila nazarillahi tabaraka wa ta'ala ilayhi ya zama ita zuciyar ba ta ganin cewa Allah na ganinta to wannan sai ya haifar mata da karancin kunya da kamewa don zai yi abu zai manta cewa Allah na ganin sa ko kaga zuciyar ta dauke ta tafi wani waje da bai. amma wanda ko da yaushe zai aikata wani abu zai tuna cewa ai Allah na ganin sa kaga ba zai aikata wani abu, ba musamman in saban Allah ne Allah yace to haka nan yahmiluhu al istiqbahi jinayatihi kuma wannan kunyar ita ce za ta sanya shi ya dinga ganin girman munin abin da zai aikata shi yasa ake cewa kada ka ga karancin abin da zaka aikata na laifi amma ka duba girman wanda zaka saba mishi Kan mutum ya kalli karancin abin ya ce to ai laifi kaza karami ne ne ba laifi to amma wa ake ma laifin ce ka duba girman wanda zaka ma laifin ba karancin laifin bane zai sa ka ce bari ka aikata shi a girman wanda zaka ma laifin shine zai sa ka bar aiki ka bar laifin yace wa hada al al-hasilu bil haya'i qadrun za'idun ala istiqbahi mulahazati al-wa'id wa huwa fawqahu yace wannan wato mutum zuciyar shi ta dinga wato asalin ganin munin abun wannan wani abu ne wanda yake a kan mutum ya dinga tsoron azaba tsoron azaba in ya yi abu za a mishi azaba daban tsoron cewa yana jin kunyar wanda zai saba ma daban mana a cikin waɗannan guda biyu da tsoron azabar da za a ma ba mutum ya bar laifi domin gudun azaba da kuma wanda zai yi bar laifi saboda jin kunyar Allah wanne ne ya fa cikinsu eh? wanda ya bari saboda jin kunyar Allah ya fi ɗaukata, fiye da wanda ya yi domin wannan yana nuna cewa idan da ba don ukuban nan ba to zai aikata wannan ko yana ganin ko da ukubar ko ba ukuba yana kallon Allah cewa yana jin kunyar Allah ba zai aikata ba to kaga wannan wani daukaka ne wani daraja ne da ba kowa yake samu ba dan haka da yawa wasu za su bar abu ne saboda kar a musu ukuba kar a musu hukunci wani yana son ya dauki abun wani amma ya san cewa an yayi sata za a kama shi sai ya bari saboda gudun wannan ukubar. wani kuma zai ga gashi ya so ya dauka sai ya tuna cewa to Allah bai yana ganin sa in ya dauka ya zai a gaban Allah ko da kuwa baya ganin sa in ya buya wannan shine ma'anar da Allah yake cewa wani man khafa maqama rabbihi jannata wanda ya ji tsoron tsayuwa a gaban Allah ma'ana sai ya bar wani abu saboda jin kunyar Allah ya bar wannan abin to Allah ya mishi alƙawarin zai ba shi kyautar aljanna har guda biyu daban-daban kuma ba wai guda ɗaya ba ce guda biyu ne daban-daban kowace abin da yake cikinta baya cikin ɗaya amma fa sai ya ji tsoron Allah ya ji kunyar Allah shine liman khafa maqama rabbi gane ko to shine mala yace wa arfa'u minhu darajatan al-istiqbahu al-hasilu anil mahabba yace wanda kuma yafi wannan ma daukaka shine wanda zai ga munin abu ya bar shi saboda kaunar wanda yake barin abin dan shi mana jin kunya daban ƙauna daban mana wani saboda ƙaunar shi ne ba za ka aikata wani abu da baya so ba wani kuma saboda jin kunyarsa ya ce fastikbahul muhibbu a tamma min istikba'il ha'ifi wanda yake ƙauna ma'ana ya kyamaci abu ya barsa saboda wanda yake ƙaunar ya fi daraja ya fi cika fiye da wanda yake barin abin saboda tsoron saboda tsoro shine malam yake cewa lidalika fa inna hadha alhaya yakuffu Abda an yashtaki li ghayrillah yasa irin wannan kunyar in dai ta kaunar Allah ce tana hana bawa ya dinga kai koke a wajen wani Allah duk da yana cikin damuwa wanda a shari'ance ba laifi zai iya neman wani ya tallafa masa amma sai ya ce yana jin kunyar Allah da haka ba zai iya roƙon wani alhalin ga Allah ba to sai ya ji ƙaunar shi da Allah sai ta hana shi tambayan wani wannan kunya ce wanda ƙauna ce take haifar da ita duk da yake zai iya tambayan wani amma sai ya ce yana jin kunyar Allah ko da yana da wanda zai iya tambayan kuwa sai ji ba zai tambaye shi ba fa kunu ka shakka Allah ila khalqihi domin shi yana ganin a hakan idan ya je tambayi wani kaman ya kai karar Allah ne wajen wani ya ji ya bayyana ma wani halin da ma'ana Allah ya jarabe shi da shi kenan ولا يمنع ilayhi subhanahu fa inna shakwa ilayhi subhanahu faqat amma kuma ba ba laifi bane in muke kai ma Allah koke kuma domin kai ma Allah koke ma'ana nuna bukata ne kuma Allah yana yana bukatar masu buƙata su ce gare shi wadillatun kuma nuna kaskanci ne a gaban Allah wa faqatun da kuma nuna fatara wa ubudiyya kai karshe ma hasali bauta ne in ka kai kokenka wajen Allah wannan wani nau'i ne na ibada idan zaka kai kukanka wajen Allah nau'i ne na bauta ga Allah kuma da yace kunya duka bata ci karo da waɗannan ba wannan mataki na farko kenan mataki na biyu ya ce shi ne kunyar da abin da ke haifar da ita shine ma'ana kusanci ma'ana kusancin shi da Allah shi ne zai hana shi zai haifar masa da kunya don haka fayaduhu ila rukubil mahabba wannan sai kai shi zuwa ga kaunar Allah wa yurhiquhu bi ruhil unsi sannan sai ya zama ya samu wani abu wanda yake ɗebe masa kewa wa yukarrahu ilaihi mulabasatul khalqi wannan zai kyamata masa ma cudanya da wasu to yace abin nufi a nan cewa kusanci da Allah madaukakin sarki ko kuma kallon kusanci da Allah wannan wato tabbatar da zuciya ta samu kusanci da Allah maɗaukakin sarki wannan wani matsayi ne nake bantattun bayi kuma yace wannan eh, kasantuwar Allah ya kebance bayi da ma'ana wannan kusantar tashi ya ce ya kasu kashi biyu domin ma'iyya ne ma'ana Allah yana tare da shi kamar yanzu a ce inna Allah ma'al ladina taqaw ko Allah yana tare da wanda suka ji tsoronsa? sa haka nan inna Allah ma'as ko Allah yana tare da masu haƙuri. da dai makamantan su wannan ma'iyya ce ma'ana kasantuwa ce kusanci ne na Allah ga bayinsa to ya yace na farko akwai alma'iyya amma akwai kusanci na Allah madaukakin sarki da ya gangame bayinsa gaba daya shine wahiya ma'iyyatul ilmi wal ihaba wannan kusanci na Allah madaukakin sarki da ya shafi dukkanin bayinsa wannan shi ake kira kusanci na gangamewa na kuma sani ma'ana babu wani bawa face Allah ya san abin da yake ciki da haka Allah yana tare da shi a duk abin da yake sawawun musulmi ne ko kafiri ne ko babba ne ko karami ko a fili ko a boye ba wanda Allah bai tare da shi cikin abin da yake aikata ma'ana ba wanda Allah bai san me yake aikata ba wannan ma'iyya ce kusanci ne kamar yadda Allah ya ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum ma'ana Allah yana tare da ku duk inda kuke da haka kenan ba wai ana nufin Allah yana tare da kai a zatinsa a inda kake ba a ilimin Allah da saninsa ma'ana bai daukewa ga bayinsa duk inda suke Allah yana tare da su da saninsa kuma da gangamewarsa ba abin da za su aikata wanda Allah bai san shi ba haka nan faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce eh, ma ya kunu min najwa talatatin illa huwa rabi'u ba wasu mutane da za su yi zance na koye na sirri a tsakaninsu in an ce annajuwa shine zance wanda yake ba a fili ba in gane ko to shine Allah yake cewa babu ba zai kasantu wani a samu wani zance na koye ba tsakanin mutane uku face sai Allah ne na hudun su ma'ana Allah yana sana da abin da suke aikatawa wala khamsatin ko kuma su su zama su biyar illa huwa sadisu face Allah ne na shidan su wala adna min zalika ko ma abin da bai kai haka ba Allah yana sane wala aktara ko abin da yafi haka illa huwa ma'ahum aina ma kanu face sai Allah yana tare da su duk inda suke ma'ana yana sane da abin da suke aikatawa haka wai ko a zauna a yi wani zama na boye na sirri to Allah duk yana sane da wannan bai buyan masa to wannan ma'iyya ce take amma ake kiranta ta kowa da kowa ce haka babu wani a cikin halittar Allah da zai ce yana wani waje ko yana wani abu da Allah bai san da wannan abu? ba wannan ma'iyya ce amma to sai malai yace kuma akwai ma'iyya khassa kusanci wanda yake na keɓantattun bayin Allah wannan ita ce ma'iyyatul qurbi ake kiranta na kusanci mala Allah yana kusanta su tare da tsarewarsa da kulawarsa da taimakonsa ga irin waɗannan bayi wannan shine ma'iyatu al-qurb al kamar da Allah yake inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun Allah yana tare da waɗanda suka ji tsoron sa wanda kuma suka zamanto masu kyautatawa wannan wani irin kasantuwa ne kasantuwa ne na cewa Allah madaukakin sarki ma'ana yana tsare su yana kare su haka duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai tsare shi Allah zai kare shi shine ma'anar wannan ma'iyyar. kamar inna allaha ma'as sabirin Allah yana tare da masu haƙuri ma'ana da taimakonsa duk wanda ya haƙuri Allah zai taimake shi haka nan wa inna allaha la ma'al muhsinin haka nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abubakar la tahzan inna allaha ma'ana ai bi nasrihi wa ta'idihi Allah yana tare da mu da taimakonsa da karfafawarsa da lokacin da abubakar radiyallahu anhu ya ce ya manzala sallallahu alaihi wasallam ni fa ina tsoron inda ɗaya daga cikin kafiran nan zai kalli ƙasan ƙafar sai sun kuya, da zai gama a cikin kogon nan mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce ma baluka bitnaini Allahu talifuhuma me ka da mutane biyu wanda Allah ne na ukun su wanda ba wai Allah yana tare da su a cikin kogon ba ko domin Allah madaukakin sarki shine mafi girma ba yanda za a ce wani waje ya ya killace Allah ba wani abin da zai killace Allah babu shi da haka ma'ana Allah madaukakin sarki yana tare da mu shine na ukun mu da haka ba yanda za a yi masu gan mu kuma ai ba su gan sun ba ko mana Allah ya riga ya sa musu wata kariya da ba yanda wannan tunanin duka ma ba zai zo musu ba da haka ba za su iya cutar da su ba ba za su iya ma'ana muzguna musu ba ba za su iya musu komai ba yake cewa la tahzan inna allaha ma'ana haka nan da Allah madaukakin sarki ya ce ma annabi Musa da annabi Haruna ko Inna ni ma'akuma asma'u wa ara ani ina tare da ku ina ji kuma ina gani dan haka ku je ku sami fir'auna ba abin da zai same ku kaga wannan yake fassara cewa Allah yana tare da su da mene da taimakon sa da kiyayewan shi da tsarin domin da shi annabi Musa ya ce da shi da annabi Haruna da aka ce idhaba ila fir'auna انه طغى فقولا له ƙaunar لينا la'allahu يتذكر tazakaru يخشى الله Allah كوجي كو ku je ku sabi fir'auna domin ya wuce iyaka wajen kuma ku gaya masa zance mai sassauci mai taushi ta yi ya ji tsoron Allah ya tuna ya bar abin da yake yi to su a dabi'a ta ɗan adam annabawan Allah ne amma sai suka ce inna na na ya Allah mu fa muna tsoro an a alaina kar fir'auna ya je auka wani mummuna abu da mu aw an tsiga ko mu ma ya jefa mu cikin wanda zai musu wannan cutarwa sai Allah ya ce qala la takhafa kada ku ji tsoron fir'auna ni ma'akuma ni ina tare da ku asma'u wa ara ma'ana ina tare da ku da kiyayewa ta da kariyata ku je ba abin da zai same ku sun je ko ba su je ba sun je har ma suka gaya ma fir'auna har ma suka yi jayayya da shi mai tsayi ko har annabi Musa yake Fir'auna yake gaya masa yake mayarwa ba tare da tsoron ba kuma saboda saboda wannan ma'iyya wannan kusanci na Allah da ya haifar masa da wannan kauna ta Allah ne wannan ita ce ake kira ma'iyatul khassa imana yace fahiya ma'iyyatul qurbi wannan ma'iyya ce ta kusanci Ma'ana Allah yana kusantar bayinsa wanda ta tazammanu ta kunshi almuwalat in an ce almuwala shine jibintan al'amari mana duk wanda ya sami irin wannan ma'iyya din to Allah zai jibinci al'amuransa wan nasri da kuma taimako duk wanda Allah madaukakin sarki ya sanya shi wannan ma'iyya din sai ya samu taimakon Allah wal hifzi kuma duk wanda ya samu wannan ma'iyya din sai Allah ya tsare shi shine kamar yadda Allah ya gaya ma annabinsa cewa wallahu ya'simuka minan nas saboda ya riga ya samu kusancin Allah shi annabin Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya Allah ya tsare ka daga mutane haka babu wani wanda zai iya cuta ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala al ma'anayaini musahabatu minhu lil abdi dukkan ma'anan guda biyu ma'ana ko ma'iya Fasa ko amma wannan abubuwa ne da suke wato ko da yaushe suna ah, kusantar bawa lakin hadihi musahabatu ittila'in wa ihaba ta farko amma ma'ana ta cewa Allah ya san halin da kuke ciki da abin da kuke ba abin da yake buyan masa wa hadihi wannan ta biyu kuma kusanci ne wanda yake akwai jibinta akwai taimako akwai kuma tsarewa don haka fa ma'a sai ma da ya koma yace in an ce ma'a a harshen larabci ko me in an ce inni ma'aka ina tare da kai tarayya ake nufi ai ko to ana nufin tarayya ta cuɗanya ce to ma ce ma'a ita wannan kalma ta ma'a din nan tarayya a harshen larabci tana nufin as-suhba shine abota al-la'iqa wacce take mai cancanta wanda la tashkuru bimtizajin wala ikhtilaf wanda ba za ka iya ma'ana jin cewa akwai cuɗanya din ba wala mujawara ko kusanci wala mujanaba yace faman dhanna minha shay'an min hadha min su'i fahmihi utiya duk wanda yayi tsammanin cewa wanda yana mai da martani ne dan wasu basu gane ba kuma eh, wannan gaba ce mai muhimmanci gane ko abin da yake so ya nuna wasu suna cewa idan aka ce ma'iyya ma'ana Allah yana tare da as suna nufin ma'iyya ta cuɗanya Allah yana cuɗanyewa da su ya shige su gane ko da haka da Allah ya ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum akwai wanda suke daukan ma'anarsa cewa Allah ya tudanye da su kuma Allah bai tudanyewa da wani bai yiwa Allah mahalicci ya tudanya da bayinsa to malai yace duk wanda ya dauki cewa wannan haka ake nufi to wannan mummunar fahimta ce daga gare sa an gane ko irin wannan kuma shine irin fassarar nan da take zuwa wani hadisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah madaukakin sarki ya ce wato Allah madaukakin sarki ma'ana ya wajabta ma bayi ayyuka na farillai kuma babu abin da Allah ya fi aunarsa kuma ya kusantar da bawa zuwa ga Allah fiye da abin da Allah ya wajabta masa har a cikin hadisin Allah ya ci gaba da cewa wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu cewa Allah ya ce bawa ne ba zai gushe ba yana yawaita ayyuka na nafulfuli wanda ba na farilla ba yana kusanta gare ni yana neman kusanci na har sai na kaunace shi sai ya ce fa idza ahbabtu Allah ya ce idan na kaunace shi kuwa kuntu sam'ahu zan zamo jinsa alladhi yasma'u bi me ake nufi anan mana Allah zai cudanye da shi ya zama Allah ya shiga jikin zaji ma ya zama Allah kenan to irin wannan ne ma yace duk wanda ya fahimci haka wannan mummunar fahimta ma'ana Allah zai tsare masa jinsa duk abin da zai ji zai zama abu ne na biyayya ga Allah kuma ba zai ji mummuna abu ba duk wani abu da zai ji zai iya jin kyakkyawan abu kuma ya dauke shi da kyakkyawan manufa kuma ya amfana da shi shine ma'anar kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu kuma ni zan zan kasance ganin sa alladhi yabsuru bihi ma'ana kaga wani zai zo ya ce to ai ya nuna cewa bawa ya shiga Allah Allah ya shiga bawa shine irin masu cewa wani bawa Allah ne Allah bawa ne na irin wannan zamanin da ake samu dinnan wannan gurbatacciyar fahimta ita take kai su ga furta wannan abubuwa saboda su ba su samu cikakken fahimta ba duk masu cewa irin Allah karu da shi da bayinsa duk ɗaya ne ba bambanci bawa kaza Allah ne Allah kaza bawa ne to irin wannan mummunan fahimta ita ta kai su ga wannan kuma Allah bai cuɗanya da bayansa wannan wannan shine shine abin da kiristawa suka bata a kai ko suka ce Allah ɗayan uku ne kuma Allah ya tabbatar da cewa kafirci ne da faran da dina ƙalu inna allaha salisu thalatha ai lallai sun kafirta waɗanda suke cewa Allah ɗayan uku ne sun ce annabi isa Allah sun ce maryam Allah sun ce eh, rai mai tsarki Allah to me Allah ake nufi kuma kafin zuwa annabi isa waye Allah ko kafin ma a haifi ita maryam din waye ina Allah yake to kaga Allah bai cuɗanya ma'ana ba wani abin da yake cuɗanya da Allah mahalicci Allah shi kadai ne lam yalid wa lam yulad shi ma'anar Allahu al-ahad qul huwa Allahu ahad huwa wahdahu bai da farko bai da ƙarshe bai da uwa bai da uba bai da dangi bai da kowa shi kadai yake haka kuma bai cuɗanya da kowa to wasu na ganin cewa ai yana cuɗanya dan haka zai narke a jikinsu su ma su narke shi yasa har wani yake cewa shi bai gama amfanin yayi sallah ba saboda in yayi sallah waye ma ai shi yanzu ya riga Allah ya riga ya narke a jikinsa da haka in yayi sujjada kaman ya ma kansa ne ko ya bata lokacinsa sai ya dinga cewa ai ko da sallah ko ba sallah zaka shiga aljanna suna faɗa ko to wannan akan wannan gurbatacciyar fahimtar ne shi yasa malai ya dan ja hankali amma ba mutum ya lura ba ba zai gane me yake faɗa ba malai ya ce wa ammal alqurbu amma dai kusanci da Allah ma'ana wannan kusancin da Allah yake cewa yana kusantar bayinsa yace fala yaqa fil qur'ani illa khassan in dai kusanci ne to ma'iyya ce wacce take take bantattun bayi ba ta kowa da kowa ba kuma da zai kawo ayoyi da misalai da yawa wa huwa nau'an yace guda biyu ne na farko qurbatu min da'ihi bil ijaba min da'ihi bil ijaba bil ijaba qurbihi min da'ihi bil ijaba kusancin sa na wanda ya roƙe sa ya kira sa Allah ya yi alƙawarin yana amsa masa yana kusa da shi wannan kusanci ne wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni sai ce qarib ujibu da'wat da'i haka duk wanda zai roki Allah Allah yana kusa da shi amma kusanci na mene na amsawa mana Allah yana amsa kiran duk wanda ya roke shi wannan kashi na farko kenan wa qurbuhu min abidihi bil itaba haka nan kusancinsa na duk wanda ya bauta masa ya bashi dada shine ya kawo misali na farko shine wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an Allah ce ina amsa kiran duk wanda ya kira ni to Allah na amsa wannan kusanci ne mala yace wa li hadha jawaban li sahabati radiyallahu anhum wa qad sa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisin din da yake akwai eh, wasu sirauna tashi amma dai kusan ya shahara a karkashin wannan ayat cewa wasu sahabbai ne suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun tambaye shi ma'ana kafin mu karanta abin wanda kake kwala masa kira da wanda kake kiransa a kusa ne yake nuna wa ake kwala ma kira na kusa ko na nesa yanzu mutumin da yake kusan nan zaka daga murya ka kira shi wanda yake nesa ba shi aka daga murya ka kira shi sai su sahabbai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shin wai Allah nan kusa yake da mu sai fanunajihi mun faɗa cewa almunajat zance wanda yake na koye ko cewa Allah yana kusa da mu ne to sai mu roƙe shi muna masu sassauta muryoyin mu ko kuma ba'idun yana nesa ne fanunadihi annida shine ka ɗaukaka murya sai mu ɗaga murya mu kira shi sai suka yi tambaya cewa a kusa yake sai mu dinga sassauta murya ko kuma nesa yake da mu mu ɗaga murya sai Allah ya saukar da wannan ayar wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'a na biyu mala yace aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid mafi lokacin da bawa ya fi kusanci da Allah shi ne lokacin da yake sujjada wannan ma ne kusanci ne da Allah amma ba yana nufin kai sujjada kana tare da Allah cikin sujjada ba a'a kusanci ne na Allah zai ma cikakken lada yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a yayin sujjada a yawaita addu'a domin shine halin da bawa zai fi kusanta da Allah fiye da kowane hali wa aqrabu ma yakunu rabbu min abdihi fi jawfil layl haka nan mafi lokacin da Allah ya fi kusanta da bayinsa tsakiyar dare ko cikin dare shine lokacin da Allah yake sauka saukan da ya dace da shi ya bude hannuwansa waɗanda babu ba irin na bayinsa ba ya ce waye zai roƙe nan amsa masa waye zai nemi gafara ta in gafarta masa waye zai kira ni in amsa masa wa zai roƙe ni in bashi wannan kowane dare Allah yake aikata haka da bayansa yana kusantar su mala yace fa hadha qurbuhu min ahli ta'ati kaga wannan kusancin Allah ne ga masu masa biyayya kaga wannan ba irin shi bane wa huwa ma kuma yana ma kuntum ai daban ko kaga yanzu masu aikata sabo a cikin daren ba irin wannan kusancin ba ne suke samu kusancin da suke samu ne shine na cewa ba abin da ya buyan ma Allah na abin da suke aikatawa cikin dare wannan kuma kusancin da za su samu shine Allah zai kusantar da su kuma ya saurare su ya amsa kiransu kuma ya ba su lada ya zo cikin as-sahih Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu yake cewa kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama fi safar Ya ce wata rana mun yi tafiya tare da annaban Allah sallallahu alaihi wa sallam fartafa'at aswatuna bit takbir sai muna ta ɗaukaka muryar mu muna kabbara muna kabarbari wannan shine ɗabi'ar sahabbai ma'ana in dai za su samu wani faraga wani sarari to sukan shagaltu ne da ambatan Allah kaga mu yanzu za a yi tafiya kaman daga nan zuwa Kano in ana so a rage nisan tafiyar sai a ce a sa wani waka ko sai ta shagaltuwa da surutai da hirarraki har a jiwai don a rage tafiya to su sahabbai sukan shagaltar da kansu ne da ambatan Allah irin wannan lokacin ce to muna tafiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai muryoyin suka yi ta ɗaukaka saboda kabbara da muke yawan yi sai yace ya ayyuhan nas ya ku mutane irba'u ala anfusikum ku sassauka tawa kawunan mana ba sai kun daga murya ku can sama ba domin inda kum la a asamma wala ghaiba wanda kuke kira din ba kurma bane ba kuma wanda bai nan bane ma'ana Allah ne yana ji kuma yana kusa da ku innal ladina innal ladhi tad'unahu sami'un qarib lalle wanda kuke kiransa sami'un mai ji ne qaribun kuma kusa yake aqrabu ila ahadikum min unqira ilatihi cewa abin da ya fi kusa da ku yanzu a cikin abubuwan halin tafiyarku shine wato wuyar raƙuminku a ban san ko kun san yadda ake hawa raƙumi ba tunda mu ba ma'abota raƙuma ba ne ko yanzu kaman me ya fi kusa da mutum yayin da ya shiga mota steering to shine kaman misali abin da aka musu misali na abin da suka saba ne da shi abin da ya fi kusa da wanda ya hau kan raƙumi shine wuyan ragumi domin yana tankwasa kafarsa tana daidai da wuyan nasa ce to Allah madaukakin sarki ya fi kusa da ku fiye da yanda kafa ku take kusa da wuyan ragumin nan mana ya ba su misali ne na kusanci in suna ganin abin da ya fi kusanci da su to Allah ya fi kusanci da ku fiye da wannan shine kamar yadda Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid haka wannan kusancin Allah kenan kusanci na ilimi na gangamewa sannan kusanci na kusantar bayinsa ala fa hadha qurbun khas wannan kusanci ne na keɓantattun bayi bidda'i ga wanda yake mai addu'a du'a al-ibadati addu'a ta bauta wasana'i da kuma addu'a ta yabo walhamdi da addu'a ta godiya addu'a ta kasu kashi biyu addu'a da muke yi kashi biyu ne duk da yake mutane duk sun ɗauki addu'a kashi ɗaya ne abin da muka ɗauki addu'a menene a roƙi Allah ya bayar shine addu'a ko wannan du'a'u mas'ala ne addu'ar tambaya kenan akwai du'a'u ibada akwai addu'a ta ibada ne shi ba komai zaka roƙi Allah ba amma kana mai kiran Allah ne shine kaman yanda zaka ce in ka idar da sallah Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram me ka roka kai yabo ne ga Allah duk da yake yabo ne amma ya kunshi kuma roƙo, ko da baka yi roƙon ba domin har tun da ka ce Allahumma anta salam ya Allah kai ne mai aminci wa minka salam kuma daga daga gare ka aminci yake zuwa ko kamar me kake nuna wa kenan kana neman amincin Allah ko da baka ce ka roƙiya cewa ya ya salamu sallimni ko kaman ka ce ya Allah mai aminci ka amintar da ni ko da baka faɗi wannan ba amma dai wannan addu'ar da kake yi ibada ce kamar yadda za ka yi addu'o'in da ake na bayan sallah tasbihi da za ka yi bayan sallah subhanallah subhanallah subhanallah addu'a ne ko ba addu'a ba ne to mutane ba su dauke shi addu'a ba amma addu'a ne huwa yusamma du'a'u ibada addu'a ce ta bauta ma Allah domin kai tasbihi kana tsarkake Allah haka nan kai alhamdulillah kana yin godiya ga Allah ne in kai Allahu akbar kana mai girmama Allah ne to wannan du'a ce addu'a ce ka dauke ta addu'a ko da baka roki Allah komai ba addu'a ce irin shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa afdalud du'a du'a yawmi arafa mafificiyar addu'a ita ce addu'ar ranar arfa ya ce wa afdalu ma ana wan nabiyuna ko wa khairu ma ana wan nabiyuna la ilaha illallahu, Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir to wannan shine mafi alkhairin abinda annabawan da suka gabace ni da ni ma muke faɗa a irin wannan ma'ana yanayi kenan kamar ranar arfa ga wanda ba sa arfa suka yi azumin arfa su ma za su yawaita wannan addu'a domin addu'a ce ta ibada ko da baka roƙi Allah komai ba amma dai du'a'u ce du'a'u ibada to shi yasa malam yace fa hadha qurbun khas bid wannan kusancin keɓantacce ne ga mai addu'a wanda yake du'a'ul ibada wanda yake addu'a ta bauta ga Allah yanzu kamar wanda yake karanta alqur'ani ai ibada yake ba komai ke roƙon Allah ba amma dai ibada yake haka wannan addu'a ne kuma yana yaban Allah ne yana girmama shi mala yace wa hadha al-qurb la yunafi kamala mubayanati rabbi li khalqihi wa siwa'ihi ala arshi yace wannan kusancin bai cin karo da dan an ce Allah madaukakin sarki ya daidaito a al'arshi kuma mana kar mai tunani ya yi tunanin cewa tunda an ce Allah ya daidaito akan al'arshi ya za a ce kuma yana kusa da bayinsa ya daidaito shi akan al'arshi da kuma nisan shi da bayinsa kaga wani mai tunani zai ta mana ya ce wannan ba cin karo domin laisa kamithlihi shay ba wani abin da yake daidai da Allah ni ne yanzu na hau gidan sama na yi nisa da inda kuke wannan dan adam kenan amma kasantuwar Allah ya daidaito akan al'arshi bai nuna ya nisanta da bayansa kuma ya ce shi yace ar-rahmanu 'ala al-arshi kuma shi yace wa wa nahnu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid haka ba a ba ba a Allah da bayinsa da haka in kai zaka hau sama ka ya zama ka nisanta ko kuma ka tafi wani gari ka yi nisa da iyalinka to karka ce kuma Allah madaukakin sarki shi ma haka ne shi ba haka bane to ga misali misali yanzu ai in ka bar garinku da daddare wata ya riga ya tashi duk inda ka je ba za ka ga watan ba a to in haka zai faru a duniya shi ga Allah madaukakin sarki falahul masalul a'la shine mai mafi girman misali inda ya a wata duk inda ka je za ka ga wata kuma za ka bar garinka yana garinka amma in ka je wani waje za ka gan shi ko to ma'ana ko da Allah yana al'arshi bai nuna cewa ya nisanta da bayinsa an gane ko ma'ana kasantuwar yana al'arshi wannan ba yake ba dole bane a ce kuma baya kusa da bayinsa ai yana al'arshin nasa ma'ana yana saman al'arshi aka yi zance kuma ya ji zancen ya faɗa ma annabinsa ce idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah kuma da suka zo haka suka faɗa Allah ya san abin a zuciyarsu suka koya abin ba su mafurta ba Allah ya ce ga abin da za su faɗa ko wa idza kun qalu amanna idan suka zo muku za su ce mun yi imani kuma da suka zo din haka suka faɗa haka dan Allah ya ce sai ya qulu sai ya haka dan sai ya qulu al-mukhallafuna min al-a'rabi shagalatna amwaluna wa ahluna da aka tafi yaƙi suka ƙi tafiya Allah ya ce kuna dawowa za su zo su ce muku wallahi ɗawainiyar gona da iyali su suka yana dawowa kuwa suka zo suka faɗi haka to kaga kenan ashe dan an ce Allah yana ya daidaito a al'arshi wannan bai ci karo da a ce kuma ya kusanta da bayansa ba ya san abin da bayansa suke aikatawa ba to shine abin da yake nufi anan, nan ya ce wa hadal qurbu wannan kusancin da Allah yake kusanta da bayansa wannan baicin karo da cikar ba nisantarsa da bayinsa kuma haka nan da daidaituwarsa akan al'arshi ya ce yu jami'u huwa yulazimu ban wannan yana tabbatar da kusantar shi ne ma ga bayinsa fa innahu laysa ka qurbil ajsami ba'dha min Ya yace kamar yadda muka faɗa ba kamar misalin kusancin jukkuna bane wannan ne zaka ce na kusa da wannan ko yanzu kama wannan abin da yake kusa da wannan wannan wayar in zaka tura wani abu ko ta bluetooth ko ta sharing wani abu ko da ka bar nan ka dan yi wata tafiya mai nisa wannan abin ya katse ko bai katse ba to na Allah bai katsewa domin Allah bai tare da bayinsa ba daidai yake da bayinsa ba ma'ana bai misaltuwa da su kaga wannan da yayi nisa ya katse ko to Allah mala abin da yake cewa nisansa bai katse shi da bayinsa yana da kyau a fahimci wannan gaba tana da muhimmanci dan wani zai ta tunanin cewa to ai an ce na al'arshi to nan kuma ƙasa yayi nisa tsakanin ƙasa da al'arshi sai wani ya ce to kuma ai an masa waje kenan a al'arshi da dan an ce Allah ya daidaito akan al'arshi ba wai yana nufin ka masa waje ne ba kamar kai ne da zaka je ka kame ka harɗe a gidan sama ba amma waje tsayayye an gane ko daidaituwan Allah al'arci ba daidai yake da daidaituwanka a sama ba ko ba daidai yake ba Shi ne ma da yace ta'ala Allah an zalika uluwan kabira Allah ya ɗaukaka, ya ɗaukaka ɗaukaka mafi girma akan a ce ya yi daidai da bayinsa yace walakin nahu nau'in akar. amma dai wani nau'i ne na kusanci da ba irin na bayinsa ba wal abdu fi shahidi da ruhahu ƙaribatun jiddan من محبوبه بينه وبينه bainahu mafawiza فيها أعناق a ما لا يكي yake bada misali yace سامو samu أزوتي يسا a zuciyarsa yana jin bege da kauna na wanda yake kaunarsa amma kuma da in za a yi tafiya a je wajen wanda yake kaunar ba sai an sai an dauki miloli masu yawan gaske kafin a je inda wajen wanda yake kaunar yanzu ba ana nan ba misali kamar ka ɗauki wanda Allah ya jarabe su da san masu buga bol yanzu yana nan amma yana ƙaunar mai buga bol a can wata duniya mun nawa ne amma a zuciyar shi yana jin kamar me kamar yana tare da shi duk da nisanta ko to ga misalin haka ne amma Allah ba a mishi misali Allah ya ce fala tadribu lillahi al-amthal haka idan misali irin naku ne to kada ku dauki san irin naku nan ku ce shi ma Allah haka yake ba haka bane Allah bai zama daidai da bayinsa duk abin da ya zama misali a kan ku ne to ba daidai yake da na Allah ba shi Allah daban yake da bayansa Allah ya ce afa man yakhluqu kamar la yakhluq da wanda ke halitta da wanda baya halitta sun yi daidai ko ba su daidai ba sa zama daidai Shi ne yake cewa ala rubba man dunu wa yaz'umu annahu yuhibbuka wan na'i habbu a aqrabu wannan wake ne ya kawo da yake nuna haka din mana ya ce wa ahalus sunnati su ahalus sunna don an ce ahalus sunna fa ba ana nufin wata ƙungiya ba ce ta musamman ahalus sunna yana da kyau a fahimci wannan da wani da zara an ce ahalus sunna zai ce a waɗannan wasu ƙungiya ne ko yanzu duk kungiyoyin da muke da zuwa kasar ƙasar nan kana ƙetare Nijar kana daga Nijar a ce Nijar ta yi kusa da Najeriya al'adu iri ɗaya kila akwai ƙungiyoyi iri ɗaya kana fara shiga mali kai libya kai sudan sai ka fara ganin sun fara narkewa babu su ba ka same su ba ba ka same su ba to ballanta ce ka ka nausa ka shiga can wani yanki da ba afirka ba yanzu misali a a kasar misali ka ce kamar spain ko faransa ko jamus akwai musulmi ko babu yan wace kungiya ne irin ƙungiyoyinmu na najeriya ne ko ba irinsu ba ne sun san da mu amma in a can akwai wanda yake Ahlus sunna ne mai tafiya akan sunna sai aka ce shi aya ko wasu Ahlus sunna ne ya san da su ko bai san da su ba daidai suke amma fa kungiya ba wai wani abu nan bai an gane ko shi yasa ma da yace wa ahlus sunnati dan haka maganar a ce ahlus sunna yanzu ba wai wannan zamanin bane aka kirki wani abu wai sunan shi ahlus sunna abu ne wanda yake dama anan ma'ana ahlus sunna masu riko da tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ahlus sunna su ahlus sunna awliya'u rasulillahi sallallahu alaihi wasallam su ne masu kauna annabi ma'ana wa warasatuhu su ne kuma masu gadan annabin Allah ma'ana masu gadan sunnarsa wa ahibba'uhu kuma su ne masu kaunarsa alladhina huwa indahum aula bihim min anfusihim Allahu akbar wannan magana ce mai girma ce su annabin Allah a wajensu ya fi su cancanta fiye da kanansu duk wanda yake jin haka yake to shine ahlus sunna duk wanda baya jin haka yake to ba ahlus sunna bane ya tsama kansa ko annabi sallallahu alaihi wasallam waliyuhu wa huwa yani yana son sunnarsa yarithu wa yuhibbu kuma shi a wajensa annabin Allah madaukakin sarki ya fi shi cancanta an gane ma'anar ya fi shi cancanta ma'ana inda za a ce mutum zai rage a duniya daga shi sai annabin Allah sai wani abun mutuwa ya zo wanda dole mutum ɗaya ne zai mutu to kai zaka iya mutuwa ka ce annabi ya rayu shine annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim ya fi ka cancanta kuma wannan abin da sahabbai suka nuna kenan ko sahabbai aka zo yaƙi suna sa kirazansu ne da cikinsu su dinga tunkara inda za a harbo ma suna ko kuma ta kubba dan ya same su kaje samu annabin Allah kaga sun fassara wannan ne ake nufi da cewa annahu aula bihim min anfusi ya fi su cancanta da kawunansu to duk wanda ya san haka ma da yace su ne ahlus sunna wa ahabbu ilaihim minha kuma kai annabin Allah ya fi kaunuwa a gare su fiye da yadda suke kaunar zukatansu yajiduna nufusahum akrabu ilayhi suna jin cewa zukatansu suna kusa da annabin Allah kamar yanzu alal misali yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah kuma muna kyautata zaton cewa mu muna ƙaunarsa, ya muke jin ƙaunar mu da shi inda a ce a yanzu za a samu sararin da ko yanayi ko da a mafarki ne a ce za ka ba da rayuwarka ga annabi Allah za ka bayar ko ba ka bayar ba da gudu ba ka yi tunanin komai ba yau a ce ga mahaifinka ga annabin Allah mahaifinka ko annabin Allah ya ce to annabin Allah na zaba malam shi yake cewa to waɗannan su ne ahlus sunna yace wa hum fil aqsari naibati anhu min jirani hujratihi bil madina su sahabban nan waɗanda su ne waɗanda suke wato cikin yankuna wanda suke kusa da shi ma'ana makwabtaka da dakunansa a cikin madina to sai a samu kuma su alis sunna ɗin su dai su ne suna nesa amma suna makwabtaka da shi Wani muhibbuna su ne masu ƙauna al mushtaquna masu bege lil ka'aba begen ka'aba akwai wani wanda baya san ka'aba in ya zama laysa min ahlus sunna wa laysa min al ma a ce to shi kenan gashi yanzu duk an zo an raba takardu na tafiya maka ya shi ba a canja mushi zai tafi london kallon bol da asu za samu wani samu yace shi da a bashi tiket ɗin ya je umara gara a biya masa kuɗin da zai je kalli eh, asanar ko wani abin nan ko ba za a samu ba me ya kai shi ga wannan kaunar shi da ya nuna cewa shi annabi laisa aula bi bi anfusihim minhu bi nafsihi minhu sai ya ce to da masu begenin ka'aba ga ɗakin Allah ka'aba wal baitil haram yajiduna qulubahum wa arwahahum aqraba ilaiha min jirani hawa mimman au'laha. kai zaka samu suna jin zukatansu da rayukansu sun fi kusanci da Ka'aban nan fiye da yanda makwabtan Ka'aba suke ji yanzu kai da kake nan kake jin begen Ka'aba da Makka sai kaga kaman kafu wanda yake kusa da wajen ma kauna dan shi yana wajen kullu yana gani kai da kake nesa sai ka ji ka bi kaunar wannan abu yace hadha ma'a adami ta'attil qurbi min da yake in ka duba kusancin sai ka ga ba kusanci bane yace fa kaifa biman yaqrubu min khalqihi kaifa sha'a ya ba mu misali na yanda bayi suke suna nesa da waje amma kuma kusancin su da wajen ga yanda yake yace to ta yaya kuma za a kwatanta wanda mahalicin bayi ne yana kusantar su duk sanda yaso wa huwa mustawin ala arshi duk da cewa ya daidaito akan al'arshin sa wa ahlu dawqi la yaltafituna fi dhalika ila shubhati mu'aqqilin ba'idin min Allah khaliyin min mahabbati wa ma'rifati mala yace to waɗanda suke masu fahimta ne ba sa kallon duk wani abu da za a kawo don wasu suna cewa ba a cewa Allah ya daidaito akan al'arshi suna cewa sai dai a ce Allah yana ko ina da ina dan an cewa huwa ma'akum aina ma kuntum domin su a fahimta sun an ce ya daidaita kan al'arshi to yayi nisa da bayinsa to wannan bayanin shine malam ya gyara shi anan ya fito ma da shi yanda ya kamata ya kasance kuma wannan shine fahimta mafi daidai tunda har Allah ya ce ar-rahmanu 'ala al-arshi sawa waye ya fada wani ne ya fada haka akan Allah ko shi ya fada a kansa to shi ya tabbatar ma kansa wannan to zai ka bashi kuma waye ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid to sai ka tabbatar masa duk abin da ya faɗa da haka nisan eh, kasantuwar Allah ya daidaito akan al'arshi wannan bai kone kusantarsa da bayinsa kamar yanda ma'ana ka da Ka'aba bai nuna zuciyarka tana kusanta da Ka'aba tana kaunarta ma da yake wal qasdu abin nufi anan dai shine anna hadal qurba cewa wannan kusancin shine al qurbul khas kusanci nake bantattun bayi masu kiran Allah masu roƙon Allah ya ce ya duhu sahibahu ila rukubil mahabba duk mai irin wannan kusancin sai ka samu ya koma yana neman wato kauna ga Allah wa mazda da hubban duk lokacin da kaunar shi ta daɗa ƙaruwa ga Allah izdada qurban sai ya ƙara kusanci da Allah Allah ya sanya mu cikin wannan bayi ke fal mahabbatu baina qurbaini da haka ƙaunar tana tsakanin kusanci ne biyu qurbun qablaha wa qurbun ba'da kusanci gabaninta da kusanci bayanta wa baina ma'rifataini kuma tsakanin ilimi biyu shine ma'rifatun ha amalat alaiha sani na gabanin wannan kusancin da wanda ya kai zuwa ga wannan eh, kusancin wada'at ilaiha wa dallat alaiha wa ma'rifatun ba'daha da kuma sani na bayan wannan din fiya min nata'ijiha wa athariha mala yace wa amma rabtuhu bi ruhil unsi kasantuwar cewa wannan ƙaunar tana ɗebe masa kewa wannan kusancin yana ɗebe masa kewa ya ce fa huwa ta'alluqu qalbihi bi ruhil unsi billah wannan kowa kowa yake samu ba sai wanda Allah ya zabe shi shine zuciyarsa da ransa ya samu ɗebe kewa da Allah in an ce ya je wajen da zai ɗebe masa kewa me ake nufi ya je inda za a yi masa damuwa ko ma'ana shi duk inda yake ma'ana yana ganin inda yana tare da Allah to baya tunanin wata damuwa ya samu ɗebe kewa ta'alluqan laziman la yufariquhu abinda baya taba rabuwa da shi haka a koda yaushe shi yana tunani yana tare da Allah bal yaj'alu bainal qalbi wa bainal unsi rabitatun lazima zai sanya tsakanin zuciyar shi da wannan kewar da take damunsa zai sa wani abu da zai dinga cire masa ita shine kusancin shi da Allah mala yake wala raiba lalle babu makawa yana magana kunya ne ba yake cewa anna hada duk wanda ya kai ga wannan matsayi na cewa yana ganin in ya kusanta ga Allah zai ɗebe masa kewa in gane ko ce to duk wanda ya samu wannan to lallai ba makawa yukarahu ilaihi mulabasatul qalbi sai ka samu yana yana yana kyamar yawan cuɗanya da mutane wai ga cudanya shi da mutane zai da kawo masa damuwa sai ya danya da wasu ya koma ya keɓe tsakanin shi da Allah sai ya samu walwala ko sai ya samu sakewa bal yajidu alwahsha fi mulabasatihim bi qadri unsihi bi rabbi gwargwadon kusancin ka ga Allah gwargwadon yanda zaka ji matsi in ka nisanci Allah gwargwadon kuma yanda zaka ci damuwa in ka zauna a cikin mutane wani ya zauna a cikin mutane sai ga kai irin maganganun da suke yi da ɓata lokacin da suke yi bai dace ba bari ya ɗan shagaltu da wani abu na addu'a ko ko na ibada ko ya ce to shi wannan hirar da ake bari dai ya ɗan shiga wani abubuwa bari ya ɗan karanta wasu ayoyin ƙur'ani ko ya shiga wasu tasbihat ko wani abubuwa ya ce shi bari ya shagaltu da wannan kaga wannan kusancin shi da Allah ne zai sa ya dinga jin kyamar cuɗanya da mutane ala wa qurratu ainihi bi hubbihi wa qurbihi minhu kuma zai zama sanyin idanuwansa zai zama cikin kaunar Allah ne cikin kusanci ga Allah shine kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda shine fi kowa kusanci da Allah yace wa ju'ila qurratu aini fi salat yace an sa mun sanyin idanuwa na a cikin sallah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana nufin babu wani abu da yake sanya ya masa zuciya an bai shiga cikin sallah ba duk abin da yake damun ya ce ya shiga cikin sallah sai ya ji abin ya yayi sai koma ya shiga wani abu daban gane ko eh, shi ibn taymiya malamin shi ibn qayyim yake cewa lokacin da aka kama shi aka kulle shi an kulle shi a farsuna yace shi kulle shi a farsuna riba ne a gare sa domin idan aka bar shi a waje yace shi aljanna shi tana zuciyar shi sai ana jannati fi sadri inda nake da ita nake yawo sai aljanna ta tana zuciyata domin kullum na tunanin cewa ina tare da Allah na san Allah ina kusanci ga Allah ba wanda zai raba ni da wannan sai dai in zai kashe ni ce ana jannati fi sadri yace kuma a lokacin da za a kyale shi ba a kama shi ba yake cewa in ba a kama shi ba an bar shi zai dinga yawo yana kira zuwa ga Allah yace shi ai abin zage na ce idan kuma aka kulle shi zai samu lokacin da zai ke banta da Allah shi yasa kuma wannan ba komai bane tafarkin annabawa ne aiko annabi yusuf me yace yace rabbi as-sijnu ahabbu ilayya yace ya Allah wallahi kurkukun nan shi yafi kaunatuwa a gare ni fiye da wannan abin da suke kira nan aikata kurkuku ba za a kai shi ba ba akan yayi laifi ba yace amma kurkukun ahabbu ilayya yanzu waye zai ji kurkuku ta fi mishi kauna akan kiyawan da yake a cikin ƙasa Eh, to wanda wanda ya zama cewa kila ma'ana zuciyar shi ba mai kyau bace yana tunanin inda yana waje ba zai samu abin da zai ci ba ba zai samu abin da zai sha ba amma ya ji kurkuku za a bashi abinci za a bashi abin sha ko ba komai ma'ana shiga kurkuku ma'ana kowa da irin sa na shiga kurkuku wani bawan Allah ya shiga kurkuku zai ce ma wallahi ribar da ya samu a kurkukun nan tafi masa zaman da ya a waje saboda kai kana zaman kurkuku babu wani aiki sai zama sai zama sai abinci to kaga ka samu wani lokaci ko yanzu in kaman misali tun daga bayan sallar alfijir inda kurkuku akwai masallaci ai za a yi sallah kuma ina ce sai dai a zo a kariya in an kariya ce kowa ya sake koma a ɗakin sa a sake kulle shi ko sai dai akwai wani aikace aikace a ɗebo wasu to waɗannan awoyin inda a waje ne ba za ka same su ba to kaga wanda zai iya ce ribar rayuwarsa shine wanda zai amfani da wannan zaman shi kamar yadda annabi yusuf ya ci ribar wannan zama ko kamar yadda shi ibnu taymiya yake cewa An san sa a kurkuku zan samu damar kusantar Allah madaukakin sarki in yi bauta tsarkakakkiya ga Allah kamar irin su imamu ahmad duk an sa su a kurkuku haka duk manya-manyan magabata sun sami irin wannan jarabawa amma kuma fa akwai wani da yake cewa wai duk malamin da bai shiga kurkuku ba bai samu lasisin bai samu lasisin wa'azi wannan ba daidai bane da wannan wani jarabawa ne da Allah yake ma wasu daga cikin bayinsa wanda aka samu haka Allah yake kuma bai taba samu wannan jarabawa ko kuma wannan ba shi zai ce bai zama mai wa'azi ba ko annabawa Allah ya ba dukan suka shiga wannan kurkukun ba ko sun shiga dukan su wasu ne suka shiga wasu ba su shiga ba ko wasu ba su shiga ba wasu kowa da irin jarabawarsa ta yi wani jarabawar shi shine a kai shi kurkukun kamar yadda aka kai malamai da yawa ko wannan jarabawarsu da Allah ya jaraba su ke wani kuma ta yi jarabawar shi ba a nan bane a cikin wani abu ne daban sai Allah ya jarabe shi ko a cikin iyalinsa ko a cikin ƴaƴansa kai ko a cikin kansa shi karan kansa mana ka ga yayi hatsari ya rugurguje kaman ba zai tashi ba yanzu ya tashi kuma ana samu wannan aiko ba ga wannan ai ba kurkuku ba ce nan ya warke sai a zo a ce ba zai wa'azi ba to almuhim dai fa innahu laysa ma Allahi gairu duk wanda yake cikin irin wannan hali yana ganin babu wani tare da Allah ma'ana shi in yake bantu da Allah ya samu duk wata nutsuwarsa kuma wallahi mutum ba zai gane irin wannan ba sai ya shiga wani irin eh, ma'ana yanayi na bauta na neman kusanci ga Allah kamar yanzu sallah da aka saba yin ta wanda zai ce ayan saba yin sallah kullum kullum amma da mutum Allah zai azurta shi da samun ibada ta aikin haji a lokacin da zaka tashi cikin dare ka barbaci, ka fuskanci Ka'aba ka tafi zaka je yin dawafi ka san irin abin da kake ji a zuciya ba ka iya musanta shi ba kana kewaye wannan ɗaki amma baka san me kake musantawa ba to kaga yanzu wanda yake cikin wannan yanayin ka ce mishi ya bar wannan abin to amma ba kowa bane wani zaka gana jawabin har ya gama haka yake har ya gama a gan shi haka yake har ya gama tun daga farko har ya ba ka ganin sa TV ne to sai ka ya ka gani ido da ido wani tun daga shigowar shi ma haka zai fara har ya gama kuma abin da yake yi kenan kaga shi wannan dandanan shi kenan na dawaki dandanan shi shine ya haska ya ce ma mutane gashi ya zo wajen dawaki kuma yana hakan wani kuma bai ma san me yake yi ba kowa da irin to wanda ya samu cikakken ɗanɗano na jin daɗi na kusanci ga Allah to za ka yi ban mamaki ka ga yadda yake jin daɗin irin wannan bai masu a ce ga abin da zai katse masa da haka in mai daɗin ɗanɗano ne yana fara tsawabi zai kashe wannan abin ya ajiye shi ya fita daga abin nan ɗinsa ya shiga wani abu daban kala yace fa in fa inna fa bi rasmihi duna sirrihi wa ruhihi wa haka duk wanda zaka ga ya ya ya ji dadin kusanci ga Allah to ko da ya cuɗanya da mutane zaka ga cuɗanya shi da mutane ba wai ga komai da komai bane a'a da gangan jikin shi ne kawai kila zuciyar shi ba anan take ba fa qalbuhu wa ruhuhu fi mala'in zaka samu zuciyarsa da ransa suna can wata duniya wa badanuhu wa rasamuhu fi madanin amma jikin shi yana yasa wani zai iya zama a cikin mutane bai san me suke yi ba za a yi ta wasu abubuwa shi bai kwata kwata bai san me ake yi ba wani kila zai zauna ko a cikin shagon shi ne a kasuwa ko yana kasuwancin sa ma'ana ganga jikin ne take kasuwa amma zuciyar ba ta kasuwa a samu ya shagaltu da ambatan Allah ko tasbihi ko wani abu wasu ma suna shagaltuwa da wasu abu daban kuma wannan bai hana shi kasuwanci ba hana nufin ya ajiye kasuwarsa bane dan Allah ya ce rijalun akwai wasu mazaje wanda la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah wai cinikayya ko siye da siyarwa bai hana su ambatan Allah wa iqamis salati da tsaida sallah wa ita'iz zakka da bada zakka duk wani karbin kasuwanci bai hana su ba ban sai ka samu a cikin sallan ma su basu bar ma duniya ba ba su bar ma lahiran ba a neman duniya suna can gaba a lahiran ma da an zo sallah suna sahun gaba za ka samu wasu haka suke ko wannan dace ne na Allah sai wanda Allah ya datar da shi ba ga wanda ya samu wannan lallai dole zai ji kunyar Allah madaukakin sarki wannan zai gadar masa da jin kunyar mahaliccin nasa to wannan mataki na biyu kenan mu tashi mataki na uku wanda shine ad-darajatu thalitha wanda yake cewa kunya ce da abin da yake haifar da ita shine mutum ya dinga ma'ana halarto da tsoron Allah a zuciyarsa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsarkake mana zukatanmu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu